yan uwa wani ɗan tambihi nake da shi wato akan wani bidiyo na ɗaya daga cikin yaran Prof Ibrahim Makari Munir Munir Adam Koza kenan wato wani zubin idan kuna wani abun wallahi kukan ban dariya wallahi wani zubin kuma tausayin ku nake ji wani zubin in kuka dariya kuke bani wani zubin kuma in kuke wallahi sai in ji ina jin tausayin ku wallahi saboda duk mutumin da zai zo shi a ganinsa yana ma ne amma barna ne yake ƙara shi shi a ganinsa gwara-gwara ne za ka ga kuma wata ɓarnar yake ƙara tabbatarwa wata ɓarnar yake ƙara tabbatarwa shi yasa abin naku yake da ɗan ban mamaki wallahi idan kuna yi wani zubin sai ka kuna ban dariya wani zubin in kuma kuna yi sai ku ringa bani tausayi wallahi saboda yadda abubuwan suke gudana tattare da ku a gurguje zan dan danna na je wucewa ne sai na ji munir adam koza yana gyara na wata kalma da wa'insu suke sa shehu ibrahim kuma ba shehu ibrahim ba ne eh, zan samu ya ce allah ne shi yana yi ne a matsayin gyara <laughs> zan haska dai za dai ku gani yana yi ne a matsayin gyara yake wa 'yan uwansa hmm. salamu ku dan bari za mu sa saboda ni masa adalci za mu sa ni saboda ni masa adalci za mu sa shi ne sai ya gama faɗi. Allah ya bar mu da su. Ya ce ma da ma ghairuhum bi qalbin anan kai in wuce a falaysa lil murid ghairu dal wali ma ar rasul thumma mawlahu al ali mawlahu al ali ana ana nufin Allah. amma abin da yasa nace na taɓa sauraron fassarar ruhul adam na wani malam shekarun da ɗan dama akalla zai kai shekara biyar ko ya dan wuce da ba zan iya tuna malam wane ne ba yanzu kuma ko da na tuna shi ma dai ba ba daidai ba ne in kama su ne da ya zo fassara wannan baitin ya ce falaisa lil muridi dal wali muridi ya san baya da kowa banda shehu tijjani ma'ar rasuli sai manzan Allah thumma maulahu al-ali ce sai shehu ibrahim ne maulahu al-ali al-maula al-ali shehu ibrahim ake nufi wannan kuskure kuma zari'a ce zuwa ga ingiza samari waccan harkar ta gulu cikin janabin shehu thumma maulahu al-ali Allah ake nufi shehu tijjani ya kai ka ga manzan Allah manzan Allah ya kai ka ga Allah ne maulahul ali da aka war da yayi shehu shi ne maulahul ali in shehu jani ya kama ka zai kai ka wurin manzan Allah manzan Allah ya kama ka zai kawo ka wurin shehu subhanallah a ƙarƙashin wannan mun san akwai abubuwa da yawa wanda a dodi irin waɗannan lokutan karatuttukan al'ummar musulmi mu gaya maka mu gaskiya wai shin duk karatu To, wato kun ji yanda shi ya gyara. Ya yi gyaran. To, duk da haka mun jinjina ma da gyaran da kai Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya saka ma da alkhairi. Amma cikin abin da kai na ƙara fahimta ɗari ka. Wato ya jima da jin fassarar ba daidai ba, hmm, amma bai komai a kai ba. bai komai akai ba tun da ya ji ta ya jima da ji bai komai akai ba sai yanzu da ga an tuso su a gaba sannan sai yake gyara fasara amma ya jima da jin ta fa yanzu ma duk da haka da ka gyara Allah ya saka ma da alkhairi ba matsala kace ba shehu ake nufi ba ko Allah ake nufi Allah ake nufi shine maulahu al'ali Allah ake nufi to ba matsala mun karba Allah ake nufi amma da Allah shi ma matsayin da aka bawa shehu tijjani dan Allah ina ne Allah ya bashi cikin addini mun ji wannan silsila ɗin da ka haɗa daga shehu tijjani sai shehu tijani ya kai ka gurin manzan Allah ko daga shehu tijani aka fara an gane ko a sa daga shehu ibrahim tunda ai shi shehu tijani ai ya jima daga shehu ibrahim zuwa shehu tijjani sannan kuma gurin manzan Allah ko daga shehu tijjani sai wajen manzan Allah ko manzan Allah ya kai ka gurin Allah da Allah abin da na zo in tattauna a nan shi shehu tijjani waye ba shi wannan matsayin hatta in ka duba matsayin da kuka sa shehu tijjani akwai guluwi a ciki shi karan kansa ballantana ka buɗe baki ka ce wai za ku yi gyara saboda wa'annan samarin ai asali abin ma a cikin kwaba yake asali daman guluwin asali a cikinsa kuke hatta na kan shehu tijjani shi karan kansa sannan kuma illar bid'a kenan dirkaniya ce ba saiti ba limit in kai kace ba haka ake nufi wani ya zo ce shi ma ba haka ake nufi ba kaza saboda me ba shari'a bane ba addini bane ba tsari haka kawai yake tafiya haka wani kuma in ya ga dama sai ya sa kyamara kai ma sai ce ma ba haka bane kai ma dole saboda ba saiti asali ba Allah ne tsara ba ba manzan Allah ne tsara ba wa'insu ne suka tsara to dole a rasa samun matsaya guda ɗaya dole a yi tarjaman bilghaibi amma da a ce tsarin manzan Allah ne ya ce ga yanda ya tsara to duk duniya ba wanda yake da sai a ciki ko ya canja ko ya sa wani a wajen ya cire wanda manzan Allah ya sa bai isa ba to kaga wannan shine illar bid'a to mu je mun ɗauka e mun ɗauka haka ne gyara kai amma sai ka ce shehu tijjani ya kai ka gurin manzan Allah manzan Allah ya kai ka gurin Allah to da Allah kafin a haifi shehu tijjani da Allah wa yake kai mutane gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haifi shehu tijjani tambaya ce wa yake kai mutane gurin manzan Allah ko jama'a ba sa zuwa gurin manzan Allah din sai da aka haifi shehu tijjani sai ya fara kai su to idan haka ne sabon addini kenan idan haka ne sabon addini kenan in kuma a'a akwai wanda yake kai mutane zuwa gurin manzan Allah akwai shi da shehu tijjani ya zo shi kuma sai masa juyin mulki ko za ku iya cewa wancan ai ya mutu ne shi yasa da ya mutu sai shehu tijjani ya mai ya dashi yake kai mutane zuwa gurin manzan Allah sallallahu alaihi to ai shi ma yanzu shehu tijjani ai ya mutu kamata ya tunda an canja shi ma a canja shi ai ka wannan duk in kana da hankali an fi karfin arena ma hankali ka fi karfin arena ma hankali in kana da hankalin kenan dawa yake kai mutane gurin manzan Allah din sa misali wani ne to sai aka canja shi tunda ya mutu to tunda shi tijjani shi ma ya mutu a canja mana idan kuma a'a ba wanda yake kai mutane gurin manzo Allah din sai da aka haifi tijani ne shi yake kaiwa, to sabon addini kenan shi yasa in za ku kyala mutane su yi sunnan manzan Allah ku kyala mutane su yi sunnan manzan Allah na sha faɗi <coughs> na sha faɗi malaman da suka hidimta wa al'umma suka hidimta wa addinin musulunci ba ku ɗauke su a bakin komai ba shehu tijjani ya fi su tun malaman da suka yi wa addini hidima suka koyar da sallah da azumi da yanda za a ba da zakka da yanda ake aikin hajji duk waɗannan abubuwan suka ɓata lokacinsu suka karantar da al'umma har addinin nan ya tsayu ba su da mahimmanci a wajen ku kamar yadda shehu tijjani yake da da mahimmanci kamar ma ba su komai ba kawai shi ya zo yi wani abu wanda da za a ce ka kawo littafin tsarki da shehu tijjani ya koyar an haɗa ka da aiki da za a ce ka kawo littafi na yadda ake sallah shehu tijjani ya koyar an haɗa ka da aiki duk kuma yadda za a yi ka zama wani bawan Allah sai ka wuce wa'annan abubuwan da yayi eh wa'annan da sai ka san yanda ake sallah yanda ake azumi yanda ake bada zakka yanda ake aikin hajji kafin ma ka zaman to bawan Allah mai tsoron Allah har ka zama waliyin Allah din ai to ina wa'anda duk suka yi aikin nan su duk ba su da muhimmanci a wajen ku yanda shehu tijjani yake da muhimmanci to shi yasa sa shehu tijjani a wannan matsayin ma da Allah waye sa shi ta Allah ko za waye ya sa shi ko da ba a kai mutane zuwa ga manzan Allah ne sai da aka haife shi to in ba a kai mutane zuwa ga manzan Allah sai da aka haife shi to sabon addini kenan bid'ar kenan ai in kuma akwai waɗanda suke kai mutane zuwa ga manzan Allah to me na canja su shi kuma a kawo shi sai a kyale waɗanda suke kaiwa din sai su cika sai su ci gaba da kaiwa in kuma kun ce ai sun mutu ne shi yasa yanzu aka canza shi ya zo ya mai to shi ma yanzu ai ya mutu ya kamata ai wani shi ma ya mai in kana da kwakwalwa ka fi karfin waɗannan su raina ma hankali to wallahi kana ji ko za guluwan nan kana ji haka hanyar take sai dai kawai in za ka kai in ba za ka yi ba ka fita shi yasa abin da na zauna a nan shine na haska ma shi karan kansa matsayin da kuka ba wa shehu tijjani bai kai ba kuma ba wanda ya bashi eh, ba su tamfi a wannan matsayin fake ne fake ne ba wanda ya bashi kuma zan haska shi yasa yanzu karatu na kawai zai tsaya ne akan matsayin shehu tijjani a wajen yan ɗariƙa na ji gyaran da kai cewa ai ba shehu ibrahim ake nufi ba allah ake nufi ko farko shehu tijjani ya kai ka gurin manzan allah ko manzan allah ya kai ka gurin allah to ba mu da matsala da can sama ina ne can sama shine manzan Allah ya kai ka gurin Allah eh ba mu da matsala da nan amma matsalar mu shine a shehu tijjanin shi karan kansa kun yi guluwi game da lamarinsa kuma zan haska ku yanzu idan kuma na gama sai na bu gama in na gama sai na buɗe waya shi karan kansa a matsayin da kuka bashi kun yi guluwi a shishe shehu tijjani shi karan kansa matsayin da kuka bashi kun yi guluwi don haka dole ba ku isa ku hana wa'insu yin guluwi ba tunda asali bid'a taku ta gini ne akan ƙetare iyaka to ba ku isa kuma ku hana ƙetare iyaka ba tunda kuma ai ba Allah ne da manzansa suka iyakance muku ba Eh, shehunan naku ba Allah ne da manzansa suka iyakance wa suka ce shehu tijjani sannan a'a ba su suka yi ba ba Allah da manzansa bane kawai wa'ansu ne suka zauna suka tsara abinsu to da to dan haka dole kai baka isa ka hana wani ketare iyaka ba dama ai kai ai ba kan iyaka ai kake ba to farko abin da kuka fara yi har ya zamanto kun yi guluwi ne. kun san cewa shehu tijjani yana siffantuwa da siffar Allah shehu tijjani yana siffantuwa da siffar Allah zan kuma nuna wajen saboda shi ɗin halifan Allah ne haka kuka ce shi ɗin halifan Allah ne har addu'a yake gashi cikin jawahirul ma'ani aka ce wa ma'ana ƙaulihi fi salati Allahumma alhikini bi nasabihi yace ma'anahu huwa kaunuhu khalifatan anillahi fi jami'il mamlakatil Ilahiyati wa bila shuzurin sai aka ce muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi hatta ka annahu ainu Shehu Tijjani yana yin wata addu'a Allahumma alhikini bi nasabihi wai ma'anarsa wannan addu'ar shi ne kaunuhu khalifatan anillahi kasancewarsa halifan Allah Shi ne yana roƙa Allah ya sadar da shi da wannan ma'anarsa kuma shi ne ya zamanto halifan Allah cikin dukkanin inda Allah ke mulki ko ina ne ba tare da iyakance wani a wasu aka ce mutasifan yana mai siffantuwa bi jami'i layi da dukkanin siffofin Allah wa asma'ihi da dukkanin sunayen Allah hatta ka annahu ainuhu kai ka ce ma shine Allah ɗin. to yanzu da Allah wanda ya ce shehu tijjani yana siffantuwa da siffar Allah to yanzu dan Allah don wani ya zo ya sa shehu ibrahim a wajen da Allah ake sawa dama ai kuma kun sa shehu tijjani a wajen Allah ai haka fa shehu tijjani yake faɗi cikin jawahirul ma'anin lau ku shifa an haqiqatul waliyi la ubida da za a yayi haƙiƙanin walihi to da bauta ta masa za a yi sai shehu ya ƙara cewa wa haƙiƙatul wali annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyati wa yatahalla bil akhlaqil ilahiyati zahiran wa batinan saboda shi wali yana tukuwa ne daga duk dukkanin siffa ta mutum sai siffantu sai ɗabi'antu da ɗabi'o'in Allah kai a gaba aka ce li'anna ausafa min ausafi ilahihi wa nu'utahu min nu'utihi saboda shi walihi siffarsa siffar Allah siffarsa daga siffar Allah ne shi yasa inda za a yaye siffofinsa ma da za a bautata masa ne lau ku shifa an haƙiƙatin waliyi la'ubida da za a yayi hakikanin wali a yi masa tsirara ka ganshi asalinsa to da za ka bautata masa ne saboda asalinsa siffar Allah ce da shi shi yasa in naga dan tijaniya ya zo yana cewa wai ai ana kamanta Allah da bayi sai in ji dariya wallahi sai in ji abin takaici har akwai wanda ya kai dan dariƙa har akwai wanda ya kai dan dariƙa kamanta Allah da bayi ma ai in kana neman wanda ke kamanta Allah da bayi in ka wuce yan ɗariƙa to wallahi ba ka samu ba a gaba wallahi ba ka samu ba kai nan nan a cikin wannan littafin jawahirin rasa'il nan nan shehu ya ce Allah yakan iya zamantowa cikin siffan mutum wallahi haka ya ce eh wallahi haka ya ce ya ce rubbama yakunu rabbul na fi sifatir rajuli wallahi haka yace rubbama yakunu rabbul na fi sifatir rajuli wallahi haka yace Allah yakan iya zamanto a cikin siffofi ko cikin siffan mutum ka zo zan nuna ma wajen ka zo zan nuna to shi yasa don sun ɗau shehu sun kai shi wannan matsayin ai daman a nan yake ai eh, ai a nan yake saboda kuɗin babu iyaka ba tsari a abin naku shi karan kansa shehu tijjanin da kake ta iyo matsayin da kuka bashi wa ya bashi shi sa ba isa ku hana wani ai wucewa ba inda a ce Allah ne ya bayar to sai a ce duk wanda za a zo a ba in dai ba Allah ne ba shi ba za a ba shi ba to ba Allah ne ba wa shehu tijjanin ba shi ma shi yasa baka isa ka hana wani ya dauka ya ba wani ba kuma inda a ce Allah ne ya bashi to da sai a ce babu wani wanda za a bawa in Allah bai bashi ba kamar yadda ya bawa shehu to shi ma shehu ba Allah ne ya bashi ba da haka dole wani shi ma ya zo ya bawa wani tunda abin duk ɗirkaniya ce yanzu tsaya mu ji ka ji yanda matsayin shehu tijjani yake a wajensu yanda dai koze yake faɗi ɗin haka yake cikin ɗariƙa daga shehu tijjani sai me sai manzan Allah sai Allah to wa sa shehu tijjani a nan ɗin shi karan kansa wa sa shi a wajen shi ma duk duniya duk malaman nan duk sahabban manzan Allah duk tabi'ai duk tabi'u tabi'ina duk ku kwashe su kakaf wanda suka yi wa addinin aiki duk ku wurgar da su ku wanta kalar da su kawai sai ku zo ku ɗauko wannan kuma bai koya mutane addinin ba bai koya mutane addinin ba littafin tsarki in aka ce ka kawo inda ya koyar da yadda ake tsarki an baka wahala idan aka ce ka kawo inda ya koyar da yadda ake sallah an baka wahala saboda babu waɗanda kuma suka yi kun banzatar da su kun gofantar da su kun zubar da su shi kuma kun zo kun sa shi a wajen to shi ma ya sa shi ba wanda ya sa tunda ba wanda ya sa dole ka kyale wa'ancan su ma sa wanda suka ga dama yanzu za ka ga a matsayinsa ka ga wannan littafin "Jawahirin ma'ani ne a cikinsa a cikin kitabun rima tsaya in karanto ma a matsayin shehu a cikin kitabun rima wanda yake can karshen wannan jawahirin ma'ani din tsaya kaga aka ce shehu yana matsayin Allah da manzan Allah waye ce a sashi a matsayin Allah da manzan Allah aka ce kai imanin shehu fa ko imanin muridi yana ɗamfare da shehu yanzu nan ka yi ɓarin imanin ka waye sa shi a wajen gashi kuma gashi a cikin kitabun rima in ka duba cikin juzi'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da hudu tsaya ku ji ya ce wa ƙar sami'tu shaikha radiyallahu anhu ya ƙolo a shaikhu lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadun rasulullah fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kaza sa'iru umuri diniyyati wad tsaya ku ji da Allah dan Allah ka tsaya ka ji yace ashehu shaykhu lil muridi shehu ga muridi inda ka ana cewa ashehu to al-mutabadiru ila dhihni shine shehu tijjani dan shine ash-shaykhu al-haqiqi to ashehu lil muridi matsayin shehu a wajen muridi fi darajati la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kaji inda suka kai shi yana matsayin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah shewa a nan matsayin Allah da manzan Allah aka sakaɗa shi haka kuma kai ake so muridi ka sa a zuciyarka cewa fa shehun nan yana matsayin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ce fa imanu ce imaninsa shi muridin mu'allaqun bihi yana ɗamfare yana ɗaure da shi shewun ne yanzu nan ka barin imaninka kana saba wa shehu kana saba masa ka barin imanin imaninka yanzu nan ka zama kafiri saboda fa imanuka mu'allaqun bi zalika shekhi saboda imanin nan naka yana ɗamfare ne yana ƙulle da wannan shehu suka ce fa imanuhu imanin shi muridin mu'allaqun bihi yana ɗamfare da shi shewun aka ce wa kaza sa'iru umurihi hakan nan sauran al'amuranka duk suna ɗamfare da shi addiniya na addini duniyawiyya da na duniya shi yasa wani ko kasuwa zai tafi sai ya je ya gaya malaminsa ya gaya shehu zai fita gani yake in shehu bai sani ba to ranar babu sa'a yanzu dan Allah a shekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadu rasulullah waye sa shi tijjana a wannan matsayin na la ilaha illallah muhammadu rasulullah waye sa shi kawai shi waye sa shi babu to da haka tunda shi ma ba sa shi aka yi ba kai ma baka isa wani zai sa ka hana shi ba saboda ba addini ba ne ka dai ji a shekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadu rasulullah shehu yana matsayin la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa ya sa shehun a wannan matsayin gashi kuma cikin kitabun rima wanda ke karshen jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da hudu in kuma wani ya zo a ya ce bai wannan ba sai in haska masa ayya gani to ina dan Allah wa ya sa shehu a nan wa ya sa shehu a nan dan Allah kaga shehu tijjani yana matsayin la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa ya sa shi to ba wannan ba nan shehu ibrahim tsaya ka ji abin da yake cewa matsayin ka kai muridi yadda za ka ringa kallon shehu yana tare da kai duk inda kake wa ya sa shi a wannan matsayin kaga Allah yana cewa wa huwa ma'ahum din nan wa huwa ma'ahum din nan to tsaya ka ji abin da shehu ibrahim zai faɗi shehu tijjani ce kai muridi haka za ka ƙudurci gashi kuma cikin wannan littafin jawahir rasa'i yana magana ya ce washabu himmata shaikhi fi zalika kulliha ya hasulul muradu ya ce washabu himmata shaikhi shehu ibrahim yana yin wasulci ne ga 'yan ɗariƙa kaga himma shehu shi yasa zaka ji in suna gabatar da abu in mutum ya kunkuɗi bida'ai ya ƙoshi sai ce ya himmata shehi ihdiri lana bi hazal mahdari wato ya kunkuɗi bida'a kenan ya sha ya tatil wannan himmata shehu shehu ibrahim nan yake ca washabu himmata shehi fi zalika kulliha yace ya hasulul muradu sai ce wa huwa ma'akum yace shi nan yana tare da ku haisu a muhu bi qulubikum duk inda kuka darsa a ku shehu tijani yana tare da ku kai shehu ibrahim yace ma wa zalika sirrun kabirun wannan sirri ne mai girma kai ka ringa jin shehu tijani yana tare da kai duk inda ka darsa a zuciyarka dan Allah wa ya sa shi a wannan matsayin dan Allah wa huwa ma'akum haisu akhtartumuhu bi qulubikum wa dhalika sirrun kabirun dan Allah wa ya sa shi dan Allah wa ya sa shi cewa wa huwa ma'akum haisu akhtartumuhu bi qulubikum dan Allah a ina ne shi ma matsayin da kuka bashi kafin a zo ka ce ai daga shehu ne sai ka to shi ma matsayin nasa waye ya bayar dan Allah tashi shehu ibrahim ne dai ke faɗi kaga can an ce yana matsayin la ilaha illallah muhammadun rasulullah nan kuma shehu ibrahim yana gaya ma yin shehu ka lazimce ta ta zamanto tare da kai cikin dukkanin al'amari saboda shi Shehu nan yana tare da kai duk inda ka darsa a zuciyarka to shi yasa guluwi ne kan guluwi kana cikin kashi ne kake cewa za ka yi wanka a cikin kashi kake a zaune koza mu je dai matsayin dai shehu kaji shi karan kansa matsayin nasa mun ji kada a yi guluwi to shi nasa wanda kuka bashi yake kai a shi za a tsaya wannan littafin addurratul kharida ne ka gan shi addurratul kharida sharhi na aliyaku ta farida addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida shi ma matsayin da kuka ba shi wutujani shi ma anan kawai akwai wani baiti gashi nan da yawa akwai wani baiti da yawa wanda shi karan kansa shehun gashi ya faɗi cikin wannan littafin ya ce shi ne shugaban waliyyi to wa ba shi wannan matsayin wa ya bashi a matsayin nasa ake wa ya bashi shi kai akwai inda ya ce yace ya yi kakab yace ba wanda ya isa ya kai matsayinsu ma ya kusa ma da matsayin eh, ya ce babu kusa da shi ma duk cikin wale ba wanda zai yi wannan abu ainihin gaibu ne wato a kasan waliyi da za a samu nan gaba kafi shi ma eh kai a zamanin ka to wanda za a samu nan gaba kasan kafi shi ko kuna magana da Allah kenan shine kuma iya tsoron Allah ka kai ka sani ka san na wani ballantana kai masa hukunci ka ce ka fi shi inna akramakum indallahi atqakum huwa a'lamu biman ittaqa ke yasa fa kwata kwata harkar ce ta ginu akan guluwi dama fa shi yasa ba wani ma da za ku kuna cikin kashi ne ba zai yi kuma ku wanke kashin ba in kana so a yi a wanke kashin nan kan a yi guluwi ko to dawo ahli sunna shine in ka fara ka fara kamba ba ma wani malami isa ce a tsaya eh ina aya ko hadisi wa ya bashi shi yasa mu a zaka ji ba wai tabbatun wane wane muke kawai tabbatun ayi addini ne ba a tsaya ana ta koda wane ba Eh, za ka ga ai mu ba ma irin wannan kawai i addini amma wani ya zauna ya ta koda kansa ko wani ya ta koda shi mu ba mu ɗau wannan ba shi yasa ba ma ma koda mu malaman mu kuma wannan yasa Allah ya tsare ahli sunna da wuya kaga suna guluwin da kuke yi cikin malaman ku da wuya ku ga ahli sunna suna guluwin da kuke yi da wuya da wuya a da wani malami a ringa bashi a ringa allantar da shi a ringa bashi siffar Allah ana ba a gina akan wannan ba amma kuɗin ku ne ake samu daga gurin ku saboda tun farko abin naku ba saiti akan guluwi hanyar taku ta samo asali ta samo tushe da ka to ba ku isa ku hana ba in kuma za ku hana to shi wancan ɗin shi ma waye ya bashi nan tsaya ka ji da Allah wannan addurratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul farida gashi inda yake faɗi Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace hmm. gashi nan yace wa an wa aidan radiyallahu anhu wa anna bihi amin annahu qala ana sayyidul awliya'i kama kana sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya yace shine shugaban waliye kamar yadda manzon Allah yake khatamul anbiya to shi ma khatamul auliya ne shine shugaban waliye. shehun ne ya faɗi wa ya bashi tu shi ma wannan gurwi ne wa ya bashi wa ya bashi to ba a nan ba tsaya ka ji yadda ya ringa bayani cewa shewun fa shewun fa har al'umatan baya fa shi yake ba su madadi har mala'iku shi yake ba su fa madadi gashi a cikin addurratul khalila shi yasa ni abin yana bani bani mamaki wai ko da nake cewa wai guluwi ake yi <laughs> a <laughs> to ai idan baka son guluwi sai dai ka bar dari karai. wallahi sai dai ka bar ta ita karan kanta guluwi ce ai da Allah tsaya ku ji ƴan su baitoci kawai akan shehu da muke iyakacin sa shi kadai tsaya ka ji abin da suka ce kaga cikin juz'i na ɗaya a addurratul kharida cikin juzi'i na ɗaya a mujalladi na farko da ke karantowa shafi na talatin da tara ya ce min faidi bahari na tijjani min ma bihi khussa min rahmani can daga wannan baitin hamdan liman an fi'ilihi la yus'alu shine farkon baitin an gane shine farkon baitin hamdan liman an fa'ilihi la yus'alu to tsaya ka ji daga can sai ya zo yana min faidi ba'ari shekhina tijani ma bihi khusami rahmani min zalika stamadda kullul kauni min barzakhiyatihi duna mainin ka kullu man fa kullu man fa kullu man fil kauni hatta sahabi mustamiddun min shekhina fil gaibi to tsaya ka ji ya ce min faidi ba'ar shehi na tijjani daga teku ne daga kwararan tekun shehunmu ne shehu tijjani min ma bihi hussa minar rahmani daga abin da aka keɓance shi daga Allah ya ce min zalika daga wannan ne tekun nasa istamadda da kullul kauni dukkanin kauni suke samun madadi istamadda da kullul kauni dukkanin halittu daga tekun shehu tijjani suke samun madadi aka ce min barzakhiyatihi duna mainin barzakhiya shine shehu tijjani tsaka tsaki ne saboda ai shi qutubi ne eh barzakhiyatuhu ke ta eh kenan barzakhiyatuhu saboda shine dan tsakiya fala yasun ila al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukmi kenan watan fihi sai ya zartar duk abin da zai kai zuwa ga halitta shi karan kansa a matsayin nasa ba ya bashi? a nasa ɗin ma waye ya shi shi ma yace min barzakhiyati daga barzakhiya ne nasa duna mainin ba tare da ƙarya ba kai suka ce fa kullu man fil kauni duk wanda ke duniya hatta sahab har sahabbai da kake ji mustamiddun yana samun madadi ne min shaykhina daga shehinmu fil ghaibi a gaibu to shi yasa da naji koza kana cewa ai kaza kaza matsayin kaza kaza ai an kai kaza sai abin yake dan daure min kai ai daman a cikin guluwin ai eh kana cikin kashi ne ai wato a hakan ma sai tawa kuke ko ai in kuna so ku saita aka ku koma ahli sunna shine duk wanda yazo ya zaburo sai a ce tsayanan eh, tsayanan Allah bai ce a ɗara ba in kuma ka ɗara sai ka kawo aya ko hadisi to amma ka bullo daga can ba kai saka wa wani birki ba kai inda ka tsaya waye ma birki anan Allah ko manzansa babu da haka dole ka kyala kowa ya wuce ya faɗa abin da ya ga dama awon igiya ce ɗirkaniya ce ai bida kenan ai wai har kwaskwarima zai yi to wani irin ma za a yi wa kashi ya ce kai fa kullu man fil kauni duk wanda ke duniya hatta sahab har sahabbai mustamiddun yana samun madadi ne min shaikhina daga shehi mushehu tijjani fil ghaibi a gaimu yanzu dan Allah wannan ba gurbi bane shi ma inda kuka sa shi tijanin mun ji to shi ma matsayin nasa gurbi ne kai suka ci gaba da bayani suka ce kai ka kulli ummatin madat min al-umami hakan nan duk wata al'umma da ta wuce daga baya qadista maddat minhu wa huwa fil adami ta samu madadi daga shehu tijjani a lokacin ba a haife shi ba har al al'ummatan baya to yanzu dan Allah a shehu tijjani in muka tsaya a shekaran kansa ina kake da hanyar wucewa ka kulli ummatin madat min al'umami kowace al'umma da ke baya kadista maddat minhu ta samu madadi daga gurinsa wa huwa fil adami a lokacin shi yana cikin rashi ba shi ba a haife shi ba wai kai da wai ka faɗi wannan akan shehu tijjani wai kai da wai kake cewa wai kada a wai guru Allah akwai rainin hankali ai a cikin guluwin dama aikata kai kai aka ce wa huwasta madda min zawatil anbiya kulla fuyudati jami'il ashiya aka ce kai kazalikal amlaku minu tastamiddu min ghairi raibin fi qul atamid aka ce kai har mala'iku daga shehu tijjani suke samun madadi dan Allah wa'annan duk matsayin shi ma waye ya bashi dan Allah mun ji eh shehu tijjani ake nufi mun ji to inda kuka kai shi waye kai shi nan kaji ai mun karanto yana cikin darajar la ilaha illallah muhammadur rasulullah waye sa shi fa imanu mu'allaqun bi wa kadhalika sa'ir umurin mun karantu wa huwa shehu tijjani inda shehu ibrahim haisu a akhtartumuhu bi kuma a ina shi karan kansa ashe in aka tsaya ba a da na wucewa ballantana a tafi wannan shi kansa kai akwai inda a nan ma cikin baitin nan aka ce in ka ji matsuwa ba Allah za ka kira ba shi za ka yi kira shi za ka kira in ka ji matsuwa shi za na'am kuɗin yaƙuri mun samu matsalar network to shi yasa abin ni Allah da ina ji sai abin ya ringa ban dariya wallahi ba ni dariya ai ya ringa ah, to shi ma shehu tijanin ai ba a gama da matsayin nasa ba shi ma ballanta naka ce ai kana ƙara wani shi karan kansa aka tsaya a iya nasa Na ganin tsaya in bakku haka shi karan kansa inda aka sashi an sa a matsayin Allah da manzan Allah ina ne wa ya kai shi wannan matsayi an ce a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadur rasulullah a wani waje ne an ce wa huwa ma'akum haisu a khatartumuhu bi kuma aka ce kai wa zalika sirrun kabirun kai akwai inda aka ce fa tun daga farkon zikiri har ƙarshe sai kana halatto surarsa to da Allah da can ana zikiri ko ba a yi idan ana yi surarwa ake halattowa ko ba a yin zikiri kwata-kwata sai da aka haife shi ake yi idan ana yi to surarwa ake halattowa e kafinsa idan ko ka faɗi to sai ku nuna mana surar wanda ake halittuwa a wani waje aka faɗa haka kuma sai ku ba da littafi hatu bur'anakum in kuntum sadiki sai shi aka ce yanzu a ringa oke juyin mulki aka yi wa wancan wanda ake halittuwa wannan din ko sai aka ce yanzu tun daga shi yanzu shi a ringa halittu shi shi yasa wallahi ko abin dariya ai ya bani ai koza babu yadda za ka iya gyara wannan abun wallahi barna ce a ciki kuma kake tsindim ga nan ba nan kila isa na san ba lallai ku yi ƙoƙari ku wannan ku kira ba amma shi ma wannan cikin guluwi ne Allah ya shirye ku Allah ya sa ku daina Allah ya sa ku dace wallahi nan wani abin idan ana yi sai ka ringa jin mamaki wallahi kana dariya ina ganin ba lallai su kira ba zan bar shi dai kawai ni dai na isar da sako subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh